يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة nawilini sauba manzo Allah na ciki da sai ce ya Aisha ki bani tufan ki mi ko min tufan ko barkon ko riga fa qalat ta فقال سيتي إن حيضتك ليست في يدك في يدك فناولت يتي أي حالة كما كباتي هنوي كبا سيتقو كيري كم خبر بخ قول صلى الله عليه وسلم وعن حديثي دي سنة كرمت الدم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزحير بن حرب قال حدثنا وكيم عن مسعر وسفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya karamata da take kuntu ashrabu wa ana haidun ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع سية فيشرب تشي نا كسنتي إنا حيلا sai na ɗauki ruwa moda ko kofi ko ƙwarya ko mazubi sai na sha ruwa sai na rage na mika manzo Allah sai manzo Allah ya ɗora bakinsa inda na ɗora bakina ya sha ruwa وأتعرف العرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا تجي إنا حيلة da gumi sai na ɗauki kashi nama na ciza na ci na bar raguwa sai na mika manzo Allah sai ya karba ya sa bakinsa inda na ci ɗin ya ci shi ma sallallahu alaihi wa wa matsaloli duk da manyan malamai akwai manyan malamai da suke masu tsantseni in yaro ya samu kudi ya ce zai aure sai ce ka karanta tarihi rayuwar manzon Allah da iyalansa in ka karanta ta sai ka je ka aure in ba ka karanta ba sai ka je ka karanta rayuwar manzon Allah da iyalansa sa'annan ka je ka yi aure mun gane ku saboda kada ka je ka aure mace ka zo ka take haddinta ka zo ka yi mata kaza ka zo ka yi mata kaza maimakon a ji daɗi sai garfin jidda daɗi sai ce je ka karanta tarihin manzo Allah rayuwarsa da iyalansa ya manzo Allah ke rayuwa da iyalansa in ka karanta ka fahimta ka gamsu shikenan je ka kai aure ɗayan mutane za su zauna lafiya amma in ba karanta ba ka je kai aure shikenan ba za su zauna lafiya ba ko sai kana ji daga wani abu sai zo maka kuma ba kowa ba duk inda kake da daraja da ɗaukaka da tsarki da tsarkaka manzo Allah ya fi ka abu ne duk mutum kada ka kuskura kai musulta abin da yake hakika ne abin da yake hakika an kace zaka musulta shi to zaka fada cikin abin da kake ake gudu din Allah madaukin sarki shine ya saka fikiran bukatan mace a dan a jikin namiji baki daya kowane ne in kai ƙarya kace ai kai baka so ai muna je America kullu ana cewa limamin limamin limamin coci guda nawa ne suka yi kaza suka yi kaza to ƙarya suke maka su ba za ka iya ba je kai aure sai kace ai kai ba za ka yi aure ba kai to za ka fara ci take ni mun gane ku fitara ce Allah ya saka cikin jikin dan adam sai sa a shari'a ta hana ka ba ta hana ka ji dadin mace ba sai dai tsara maka ta ka aure ta fankihuhunna bi izni ahlihinna ka je ka aure ta ka biya sadaki a ɗaura aure ta halatta maka baka aure ta ba ta haramta maka farawa a shari'ar musulunci ta yi amma ku ce ai suna sun tsene ne suna kaza kaza ne suna kaza kaza ne karfe abin ake fada ci wallahi yafi abin da shari'a ta bar izini ai shari'a ta baka izini kai aure kace ai ga kana yi akwai manyan malamai da suke tsantsene akwai ina duk wani malami yana tsantsene amma yana da mace yana da mata saboda ya kare mutuncinsa inda ake tsantsene shine mai shari'a ta ce kai manya manyan sufaye waɗanda suke tsantsene akwai wani bawan wani arifi wani bawan Allah saboda tsantsene da gudun duniya da tsoron Allah ya haya ya haya abar hawa jaki ko doki ko menene dan Allah zan haya abar hawan ka daga nan zuwa dorayi muka yi taji muka yi aka yi tsada nawa za zan biya yace ga abin da zaka biya abin ya da jakin ya dauke ka daga nan zuwa dorayi mun gane ko aka yi da haka aka biya da jaki da ya hau jaki yana tafiya yana tafiya sai da ko su sai ya faɗi bayan ya faɗi kuma abar hawa ta yi tafiya ta yi tako kamar gudanar ta je sai tsayar da abar hawar can sai ya taka kafarsa ya zo ya ɗauki bulalar kwagirin sai aka ce a ah, ga abu ya ya baka dawo ka da sai ce a ah, na haya ne ta tafi da ni ba ta dawo da ni alkawarin da muka yi ta tafi da ni ba ta dawo da ni ba mana in na dawo da ita na dauka muku koma na yi ƙari kan alkawari wani bawan Allah cikin manyan waliyan Allah tsufaye na kwarai fa ba ɗan business ba ya haya gida wajen wani kasan gidan da ba siminti ba ne kasa ne ya haya gida zai kwana kaza kaza to eh, eh, malami ne idan ko littafi yana rubutu ka san tawada dan ana rubutu in aka yi rubutu akan takarda ko allo mun tashi mun tarar da in aka yi rubutu ana sai bushe shi a barbada toka ko kiyashi ko sai a ɗebo a barbada sai bushe da ya rubutu ya rubutu tawadan ba a samu ya bushe ba sai ɗebo kasan wajen sai ya ba sai ya bushe da mai gidan ya zo ya ce na haye gidan ka ne na zauna amma na ɗebi kasan na yi amfani da shi a kimanta min na biya sai ce tun da tsantsainin ka ya kai haka je ka ba za ka biya sai duhayen kasar ku za su yi haka zai zagi zai mai za su a duk wanda ya zo sufaye da zai ta dariya yana mamakin Allah wallahi tallahi sai ta mamaki ya wanda kan su sufaye ne wallahi ko hanya wata hada su da sufaye ba ko hanya wallahi wallahi tallahi ko hanya ba قال saboda tsoron Allah kenan alkawarin da suka yi abin hawa ta je da shi to an samu tako ko guda nawa ne in ya dawo da ita yayi zalunci sai ya dawo da kafar wani irin tsantsi ke kenan wani irin tsoron Allah ke kenan wannan yace shi sufi ne zaka ce dan me saboda yana tsoron Allah amma ba ilimi ba tsoron Allah ba tsantsi ne ba takawa ba komai kaga ma kana son duniya ba wanda kake yi ba قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya akan cinya ta ina haila kuma yana karatun alqur'ani قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ana ce ce yahudawa sun kasance in mace ta yi haila a cikin su ba za su ci abinci da ita ba ba za ta yi girki a ci ba sai ba za a zauna da ita gida ɗaya ba فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحابي suka tambayi manzon Allah dangane da wannan al'amari فأنزل الله تعالى سي الله مرك سرك سوكر آية ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك سنة تنبينك عن المحيض دنجني ده كنت حيا سيتي قل سيني ده هو أذن أذن تاتي فهو أذى شيء كذلك فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية ku nisace mata ku kaurace musu a cikin saduwa da su kada ku sadu da su shi kaɗai aka haramta musu amma sauran al'amura an ba da الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce isna'u kull shay'in illa ku yi komai da matan ku in suna haila za ka rungume ta za ka sumbace ta za ka ji daɗi da ita tabi'a ce fitra ce wata rana kana bukatar ta kuma tana haila to maimakon ka rasa duk baki daya sai aka hana ka wance sai aka baka dama yadda za ka ji daɗi da jikin mace tun daga tsakar kanta har tafin kanta muri ne nan mijin da ji daɗi da ita in ka ce baka kai kana kinkimi kai ba za kai ba to sai ka je ka fada cikin haramu wannan kuma Allah ya halatta maka Allah ba ka izini ce kai manzo Allah ya fika ya fika tsantsi ne ya bi ka sarki ya bi ka karkaka ya bi ka daukaka ya mala'ika ke zuwa yana gana da shi yana saukar da wahayi amma bai taba cewa dan mace tana aila shi kenan a kaurace mata a ji haushinta a kyankyame a kyamace ta a yi mata kaza kaza kaza kaza a'a in haka ya faru ya dan ya zamo ya danganci gida danci ta rashin tsafta amma za a yi wanka za a shafa kaza za a yi mai da menene yume kuma abin kyankyame a ciki in ka ga wadatu shi kenan kada ka kaskantar da ita kada kai mata kaza ai sun tana haila tana da ban haushi ai tana da hanga tana da kaza ba ta da hankali ba ta kai dan Allah ma ta kana da hankali zaka zama da ita ai da hankali kai adalci kenan kai ka ce ba ta da hankali sai ta yi rashin hankali sai ta ce dan me ta yi rashin hankali kai na zama mai kenan ba ta da hankali in ka ce yaro yanzu a wannan yaro ne karami to da za ka yi mu'amala da shi zaka ka shaurare za ka nemi mu'amala da kai mu'amala yara ne ko manya yara kace yaro ne karami da ma yara ta kuma sai ce dan me zaka mi yara ta to me zai maka me zai maka ba yara ta ba kace mace ba ta da hankali kai ka zartar da hukunci kace ba ta da hankali to dole wajibi ne ka hakura da rashin hankali in kana so ba ta hankali ka ce tana da hankali to in rashin hankali to kana da hujja da zaka ce dan me zaki mi rashin hankali alhali kina da hankali ba ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itnahu kullu shay'in illa nikah za ku yi komai da su sai dai saduwa shine ba za a yi ba saboda ga zalikar yahuda sai yahuda suka ce abinda manzo Allah ya ce fa qalu sun ce ma yuridu hadha ar-rajulu il an yada'a min amrina shay'an illa khalaqana fi sai ai yahuda da sai ce ai wannan mutumin duk wani abin da muke so yake saba mu mu mun kyamaci matan suna haila yace za a ci abinci da su isma'u kullu shay'in illa illa nikah فجاءوا خير من هدير هدير وعباد بن بشر فقال شيخ وان متاني في قبول كفر من الله سكت يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا سكت يهودا سنا فدا اي wannan mutumin ba duk wani abin da muke ci saba mana yake abin da ake so saba mu ba yahudi ba yahudi ba da albarka ba da alheri har abada wallahi duk wanda ya abuce da yahudi wallahi sai yayi ba ga shi yanzu na kuka da hawaye sunaka sun ka sun ga sun gaba su haɗa kansu a cikin matsala ɗaya wai ana neman yardar amurka wacce take ba da goyon baya a kashe ka wanda yake a kashe za ka je ka nemi wayan ya kare ka ina hankali a da suka zo suka ce manzala ga abin da yahuda ke fada fara tu nu jami'uhunna sai zo yahuda suke karma sadu da su kada da yarawun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hukka manzo Allah canza hatta zananna an kan wajada alaihima har muka zaci cewa waɗannan sahabbai duk su suka magana manzo Allah ya ji bacin rai daga maganar su fa kharaja fa tabarahuma hadiyatan min labani ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asara fi atharima to da aka kawo manzo Allah ya nuna sai aka ce ku ji ku ba su mutane ku sai Usaid bin Usaid da Abbas bin Bishr da yake ku ga nonon nan ku je ku ba wa'annan sahabbai ke tafiya ku bi su to muka san ashe ba ku shi ba فأرسل في آثارهما فسقاما فعرف أن لم يجد عليهما فنغانكم باب المزي باب دينو تنبوس المزي المني والمزي والودي sune guda uku da suke fitowa da daga cikin musabin nan almaniyu mun tafi an ce magance mafi inganci ba na jisa ba ne almaziyu wal bawlu mun tabbas ijma'i malamai wayannan na jisa ne guda biyu ya aka yi suna fitowa waje daya amma mani ya ba najasa ba suka zo najasa a yi hukunci abinda shari'a ta tabbatar shi ne hukunci shi ake aiki da shi ba ki yasi ba sannan ku hada waje daya waje fitowa waye tabbatar ma cewa waje daya fitowa ba ka da tabbata mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهشيم عن عن منذر بن يعلى ويقنى يعلى عن ابن عن علي. سيدنا علي الله kala yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutumin mai yawan fitar da matsi wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi to kuma saboda matsayin mata ta yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina ji kunyan nabi kamar manzo Allah dan gari da abin da daga cikin wannan al'amura to ya sai ni kuma na son hukunci fa amartu al-miqdad ibn al-aswadi ففعله فقال يغسل ذكره ويتوضا سنة شيء مثال أسود جيت تسمي من الله صلى الله عليه وسلم إما في المزينة يوفتو متى يدي إما زعل شيء دوان مزينة يوفتو متى إما زي يبتو سي وانك ذكريسا سامن سي جي ألولا تو ولو وانك ذكريسا ما رميت كسوك خارجونا إلي suka ce daidai inda mazin ya taba nan za a wanki inda aka yi mamcin tsakiyar wani suka ce a'a janabatu mazi an tafsira zakaraka kullu janabatu kai ta karbi duk wanne ne kai tabbas mazi na jasa ne amma ba ya sababa wankan janaba sai ka wuce shi kawai sai ka shiga ka je ka yi alwala kai sallah قال وحدثنا يا ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هو ان ابو بكر كنت سكون سنفتو اما سنه شي بس بس مثالي ممكن ما تشي صلاه sai ya ji kamar mani zai masa ko mazi amma da fito ba ya kai da idan sa sai kama tufar sai kama zakarin sai ya matsa har idan da sallah sai hukunci sallar sa ta yi ko ba ta ba saboda da wani ta warware ba kana assalamu alaikum assalamu alaikum ka take sai ya fito sallar ka ta yi saboda in yana ciki ba shi da hukuncin da ba shi da hukunci sai ya fito mun gane ku eh

قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا جوبا قال اخبرني سليمان قال خليل منذرا عن محمد بن علي عن علي انه قال استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يتي ناجي كنيا نتنبي من الله صلى الله عليه وسلم وكنت مذي من اجل فاطمه صبور فاطمه فأمرت المقداد فسأله سيدنا أمتي من مقداد يجي تبين الله صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء yace ai min al-mazi al-wudu wa min al-mani al-ghusl imma ay waka imma zi ne sai a wanke a je ai alwala a ce mutum ya zama yana jin kunyan sarkin sai na al'asari kenan ko قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابو قال اخبرني قاله ابن بكير عن ابيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقدار بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن الذي يخرج من الانسان كيف يفعل منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وامضى خرجا معناه وانت العورك كان كحل ولا باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم babin da ke bayanin mutum ya tashi daga bacci ya wanke huskarsa da hannayensa guda biyu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس أن النبي